بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر واخرج فاهجر ولا تمل تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذقني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل, فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نبر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا أبصر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليس يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر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 وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الأعزاء وهراس العقيدة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu dama domin ci gaba da wannan karatu wanda muke yi zan ba a manta ba a karatunmu na jiya mun kammala sura da ke magana dangane da almudafifi masu tawaya mudun awo a harkan kasuwanci ta yau da gobe 'yan kasuwa da suke azzalumai wanda ba su da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mun ji abinda Allah madaukin sarki ya faɗa kansu ya la'ance su ya nuna cewa abinda suke akwai kurakurai a ciki suna tunanin Allah ba zai da su ba to Allah zai ta da su to a yau kuma za mu shiga wani sabon sura wanda ake kira suratu al-inshiqaq inshiqaq mala yace wannan sura sumiyat fi zamanin sahaba suratu idza sama'u shaqqat ah ibn ashur yace ana ambaton wannan sura a zamanin sahabbai sura mai suna kamar haka idza sama'u shaqqat sannan kuma ya tabbata a cikin hadisi sahabi abu huraira imam malik ma yana kawowa a cikin muwaddadinsa daga abu salama ya ce abu huraira ƙara abihim idan sama'un shakkat abu huraira ya karanta musu wannan sura wanda ake kira da wannan suna idan sama'un shakkat lokacin da abu huraira ya karanta musu wannan sura sai abu huraira ya faɗi ya yi sujuda bayan ya karanta wannan sura yana daga cikin ayoyin da an ka karanta ka zo inda ake maganan ayan sujuda kai sujuda sunna ne ta ne muhammad sallallahu alaihi wa sallam. malamai suka ce da alaula ko babu alaula kana kallon alkibila ko ba ka kallon alkibila ya halatta kai sujuda in kai kuma akwai falala in kuma baka yi ba babu zargi saboda haka abu huraira ya karanta musu yayin da ya kammala sai suka yi magana da shi sai ce da su anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da fiha ai annabi da ya karanta shi ma ya yi sujuda saboda haka an karanta wannan sura an yi sujuda a mala ya ce samaha al-mufassirun wa kitabul masahib suratul inshiqaq hmm. da yawan malaman tafsiri da al-masahib wanda za ka gani a rubuce ƙur'ani da ke hannun za a gane amfani da shi da wannan sura a wannan sura mala ya ce wahiyar makiya bilittifa sura ce wanda ke makiya kuma an yi ittifaki akan haka a wannan suran ta sauka ne bayan suratul infidar gabanin suratul rum wanda suka ce uddat a kirge da ake yi saukanta ita ce sura na 83 tana da adadin ayoyi 25 25 ayoyi 25 musamman a kirgen mutanen madina da makka da kufa amma ahalu basara da sham sun ce 23 saboda kamar manufan wannan sura tana bayani ne dangane da abin da ya shafi kiyama tsayuwan kiyama mai zai faru a lokacin da kiyama ya zo akwai alamomi na tashin alkiyama da dama malaman sun yi rubuce-rubuce da dama akwai alamatun sa'a al akwai kuma alamatun sa'a al آه، الله Allah maɗauke sarki sai fara da cewa na'am إِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وألقت ما فيها وتخلت وأمنت لربها وحقت نعم الله سبحانه وتعالى bayan budewa da bismillahir rahmanir rahim yace izas sama'un shaqqat idan sama ta keke ta tsatsage a lokacin da kaga sama ta tsatsage ta keke mala'iku za su sauko daga sama gaba ɗayan mala'iku daga sama za su diddiro su sauko wa azinat ha sannan kuma tana jiran umarnin ubangijinta me za a yi da ita mali a Allah ya ce wa hukkat kuma lallai ya dace ta saurari umarnin ubangijinta hmm. wa izal ardu muddat idan kasa aka mike ta kasan nan da kake gani duk inda ya tudu ya gangara za a miƙe shi zama flat kamar da ya labarta mana ka tuna muka yi jiya da sakaran jiya duwatsu فيذرها قوعا كالصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا الأمر من tsaunuka suka tambaye labarin tsaunuka yake ai mai sauki ne za a tafiyar da su ai za su zamo gari Likaku babu komi a wajen da za ka gani wata wanzi ba la ta zanuna jamilatan wajiya ta muku والصحاب سنع الله الذي أتقن كل شيء wato al'amarin zuwa tsoron alkiyama za ga yadda suke tafiya a sama kamar da gire gire ke tafiya amma tarwata su Allah zai kaf ba wani tudu babu gangare la tara fiha aywajan wala amta to saboda haka wa idal ardu muddat idan kasa aka miƙe ta lokacin da aka miƙe kasa wa alqat ma fiha duk abin da ke cikin ta za ta fitar da shi za ta yi waje da shi wata kallar sai ta zama empty babu komai kaga kabari zai bude ke kabari zai bude wanda suke ciki za su fito ramin da aka sa mutum zai zama empty lokacin da aka ma kasa haka ita ma wa adinan ha za ta saurari izinin ubangijinta umarnin ubangijinta me za a yi da ita wa hukkat kuma lalle ya dace ta saurara doka ne ta saurara inda aka kece sama ta zubo aka yayyage ta mala'iku suka sauko za ta saurara mai Allah zai gaya mata me ko za a yi da ita kuma wajibi ne ta saurara kuma ya dace ta saurara haka ƙasa da an yi ba ƙasa haka to ita ma ƙasan dole za ta saurara umarnin ubangiji da wani sako ne zai zo ranar kamar da kowane mutum in yaje gaban Allah shi ma sauraro yake a shi isani a ranan fa nafsi nafsi ne Allah da kansa bayan ya tara dabbobi ya tara mutane an tara aljannu aka ce kamar yadda aka yi bayani dabbobi mutane za su kewaye wayannan sauran halittu sannan kuma aljannu su kewaye mutane sannan kuma mala'iku su kewayewa za ka gudu ka je na ne sai Allah ya ce limanil mulku limanil mulku yawm lillahi wahidil qahhar wai a yau wa yake da mulki haka Allah zai faɗa sai ce lillahi wahidil qahhar Allah shi kadai yake da karfi yake da mulki shi yasa Allah ya ce maliki ko maliki yawmiddini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi kadai ne mamallakin wannan yinin to sai Allah ya ce sama za ta kece za kece sama malaku za su sauko sannan ta saurari mai umarnin Allah kuma lalle ya dace lalle kuma ta saurara za a miƙe ƙasa hmm. ƙasa ta fita da duk abin da ke ciki ta halbi da su ta yi waje da su kuma ita ta dace ta saurari abin da Allah zai gaya mata a lokacin Allah ya ce ya halin insani ya ayyuhal insani innaka kafi'un إنك تابع إلى ربك فدعا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا Allah subhanahu wata'ala yake ya ayyuhal insanu ya kai mutum innaka lallai kai kadihun mai yin aiki na'am ila rabbika kadaham zuwa ga ubangijinka aiki kai mai tsananin yin aiki ne ya rage naka ko kai aikin da zai kai ka gidan aljanna ko kuma kai aikin ka zai sa ka shiga wuta inji Allah subhanahu wata'ala famulaƙihi a gaba akwai Allah za ka gamu da shi saboda haka yanzu za ka kinta, akwai tafiya mai tsawo a gaban ka kai mutum kai mai yin aiki ne zuwa ga ubangijinka to yanzu aikin ko ka sarrafa aiki zama aikin kirki ko kuma aiki ya zama aiki mara amfani ka bata ma kanka lokaci zaman da kai a duniya zama zama mara amfani yana kaga ishara da ake maka cewa ran gobe kiyama akwai aiki domin Allah ya ce kai mai yin aiki ne zuwa ga ubangijinka to yanzu ya rage naka kenan aiki ne iri biyu ne in ma ya zamo aikin alheri ko kuma ya zamo aiki ta sharri to wani ka zaba kuma wanne za ka yi sai ka shirya kenan ji da gani ya rage naka wani dabara rage na mai shiga rijiya akwai ran da za a maka sakamako aikin nan da aka ce ka yi idan aikin kirki kai to za a gaya maka abin da zai faru da kai idan aiki na alheri kai za ka gani in shari ne ma kai za ka gani domin Allah ya riga alkawari duk abin da mutum zai yi komin kankanci shi in dai alheri ne ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يعمل مثقال ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره duk wanda ya yi aiki ko da ƙwayar zarra ne malamai suka ce zarra shine mafi ƙanƙanci a cikin abin da ya na halitta wanda ido bai fi gani ba to Allah ya ce yara din na yi su zabihi kenan za a masa sakamako da ita haka wanda ya yi mummunan aiki ba zai sha banza ba bai tafiya kawai haka sai an masa sakayya da shi su haka Allah ya ce ya kai mutu, ɗan adam da in naka karewa larar daga kana, kai fa mai yake tukuru zuwa ga ubangijinka za ka sai ka shirya ka yi aiki aikin alheri domin famula ya fi za ka ce ka gamu da Allah kuma za ka gamu da mai kai mai gamuwa ne da lahira domin a lahira Allah ya ce fa'amma man utiya kitabahu bi yaminihi wa sawfa yuhasabu hisaban kaseera Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'amma duk wanda man utiya kitabahu biye mini aka ba shi littafinsa ta dama littafin aikinsa da aka ce zai yi aiki sai aka baka littafinka ta dama fasaufa yi hasabu sabon yasiya to wannan kan zai gamu da hisabi hisabi wanda yake mai sauki ba zai tsarni a rayuwarsa ba kenan dan adam ne yake iya sama kansa ya samu hisabi mai sauki ko kuma ya samu hisabi mai sani alkawari ne na Allah idan kai mutumin kirki ne to duk abin da za a yi maka zai zo cikin sauki duk tambayar da fiye da za a yi maka zai zo da sauki wayan kalibu ila alihi masururan za ka gan shi ya juya baya shi wannan da aka ba shi littafin hannun dama Allah ya ce zai samu hisabi za a masa hisabi cikin sauƙi kuma wayan kalibu ila ahlihi masu zai juya zuwa ga iyalansa cikin farin ciki hmm. to kalla Allah ya ce zai ba da littafi ta dama amma kuma mai samun hisabi da sauki kuma mai farin ciki kuma ya kiyama na a nan ashe dama yana da wani martaba kamar yadda manzo Allah ya fara cikin hadisi manzo Allah ya kan fara komin da dama Abincin suna kashi da dama za a gaida mutane kwano da dama za ka karba dama za ka bari dama akwai malaman da suke gani in za ba ka baka baka da hukun karba saboda cewa shi ɗan yake karba da hukum ke ba da hukum to kaga hatta nan za a baka safi da girmamawa da dama sarki duk wanda aka ba shi sakamakonsa ta dama to wannan kan zai samu hisabi cikin sauki wa galibu ila alihi masrura kuma zai ji yana farin ciki yana murna a cikin iyalansa idan ka ga hatta a lahira ana hada ka da iyalanka ba ba da su za ka yi ba inda wani ya rigi wani mutuwa wani ya rigi wancan mutuwa to Allah subhanahu wa ta'ala zai hada ku kamar yadda malamai suka yi bayani na ga ko alima bai bin alkaibi ya yi bayani a cikin ko a saru ne ko kuma hadil arwa daga dai littattafansa da yake magana dangane da alakar rai da rai idan mutum ya mutu ya mutu ai manzo Allah ya ce idan mutum ya mutu za ka ga da ya kakkafe sama sa hannu a ruwa ku sa ku rufe masa idanu don idan yana jin ran Rannan ran nan zai je sama ne idan mutumin kirki ne aka buɗe ƙofar sama za ta shiga ran Allah zai haɗa ran da 'yan uwan shi za a masa sandar zuwa a ce ya kamar suwa ne killawa ne in ya jima da mutane ce ayyawa ne ai ya rasu ya rage ma rasuwa ai ya rage ka rasuwa ce ta ba mu gan shi ba to Allah ya kiyaye ya tafi wani ba amma ya suwa ne wani wallahi suna cikin kurshi ai sakarin da ma ya kara aure na ban shi ma ya kara aure ya yi sabon gida ya yi kaza ya kaza haka Allah yake kulla ranar rai da rai haka yan wuta irin ne ya sama zai fado zai je kasa za su tambaye shi na wani sai ai wani ba bai zuwa gogon shara ba ya ji ba da rasuwa ya ji aljanna kenan to ne da Allah yake kulla alaka kenan kana karanta wannan littattafan ga irin su at-tazkira da suke maganganu irin wayannan bayanan zaka ga alakar rai da ake hadawa da mai rai da wanda ya mutu akwai daga cikin magabata wanda aka samu wani ya rasu sai abokinsa ya mafarki da shi da abokinsa ya da shi sai gaya masa cewa wani na bin shi bashi amma ya je gidansa ya shiga gidansa ya nemi izinin iyalansa idan sun ba shi dama shiga ya je ɗakinsa a sama a gefe kaza akwai kuɗi da ya fara tarawa zai biya shi ya ɗauki kuɗi da cika ya biya shi wannan ba shi kuma aka yi haka ɗin kuma wanda ya farka bacci ya mu shiga bacci zai ka aikata aiwatar ya sallama gida aka mishi zai shi kuma ya ga kuma ya dauka ya je aka tabbatar wani ko ba shi ke ne duk an ta samu ire-iren wa'in nan an ta samu lokacin sabai da yawan suna mulki za ga an zo da irin wannan kesin wannan ya ce ya yi mafalki dan uwansa yana cikin damuwa inda aka binne shi kullum akwai waɗanda suke dami shi da ihu a canza mishi wani killa sa shi tsakanin kabarin wayan sun ba mutane da ke buke hmm. wayansu kuma za a ga ce sanyi yana damin shi a wurin a ga gaya mashi ruwa ce a ce a canza mishi an ta samu irin wannan ba don ka mutu kawai ka mutu shi nan ba ai kai kanka in kana iya mafarki da ɗan yi kuna wani abu da shi ko ka ji ya ce wani ya baka yin addu'a akwai bawon allah da yake tafiya share makabarta ya kwana biyu bai je ba wani lokaci da ya tafi da ya share sai ya kwanta bacci kafin shagin gidan sai ga duk ga mamatan da kyau sun taro a kansa suna cewa ne me muka maka da kwana biyu ka zo ba ka zo ka zuwa mu sai farka a ciki akwai wanda ya kwanta bacci yana tafiya ziyarar kabarin iyayensa sai ya samu lokaci bai je ba warana yana bacci sai mafalki gashi an yi layi da mutane suka mutu ana kawo wani abu kamar gift ana ba su da aka zo kan iyayensa sai aka ce ku yi haƙuri ɗanku bai ba da sako a kan ba sai falka bacci sai tambayi wani malami sai masa falsa sai ce lalle ka dinga musu wani aikin alheri wanda za a dinga sadar musu da ladar saboda haka a duniya za ka yi mu'amala da iyalai yan uwa haka idan suka mutu kai kana duniya Allah yana kulla alaka tsakanin kai ne shi sa ake bukatar ziyara da kabari manzo Allah ku dinga ziyarar kabari tuzakkirukum al-akhirah zurul su tuzakkirukum rukumar akira ku dinga ziyarar kabari suna tura muku rayuwa manzala biya faɗi wannan saboda haka a lahira gashi an ba shi takardar shi hannun dama ya juya yana farin ya nufi ina iyalansa ka ga mutumin kirki jira ko a duniya ka samu alheri ka koma wurin iyalanka yan uwanka ba ka samu alheri ka je wuce kira yin iska ba Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu wara a zahiri hmm. amma wanda aka bashi littafinsa ta bayan bayansa wani wuri ce ta hagu wanda aka ba shi littafi ta hannu hagu ya ambata haka ko? amman kuki ya kita bangubi shi mani baya kunu ya laita nilan kuta kita biya wadanda ma isa biya يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرحها سبعون ذراعا فاسلكوه نعم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين يكفي Allah ya ce wanda aka ba shi littafi ta hagu can da nan don malamai abinda suka fara a nan wa amma mana uke kitabahu wara a zahiri ta bayan bayansa su malamai fa suka ce da hagu hannunsa na hagu za a kama a cusa ta baya ya fi ta baya sai a mika masa da hagu kasan wannan babu alheri ke babu alheri in ka haɗa don za a zo a bashi da girmamawa wanda aka yi masa haka Allah ya ce fasaufa ya dubu subura sai fara kiran mai halaka halaka kawai ya san ya tabe ya halaka ya lalace wa yasla sa'ira kuma daga nan sai ina sai wutan sa'ir ta kuma kone shi Allah ya ce innahu kana fi alihi masrura abinda ya jawo masa wannan walakancin saboda ya kasance a rayuwarsa na duniya a cikin iyalansa yana cikin farin ciki da murna ya saki Allah subhanahu wa ta'ala ba ruwan shi da Allah to a wannan tuntuntuni ne zai tsaya ya karba yana ta wasu mutu mutu ya zo ce shi bai karba ba ba ba shi ba kaza ba yana wannan shi Allah zai ce ku zu ku kama shi ku daure shi ku jefa shi a wutar jihannan to wani riba kai ji an girman Allah ka rayu a duniya Allah ya baka dama ka bauta masa kake ka rayu a duniya irin wannan kaskancin addinin da zai kuma abin da zai bi kake wannan wani irin wani irin bala'i ne wani ga matsala ke Allah ya ce ya kasance a zamansa na duniya yana holewa kawai yana jin daɗinsa ba ruwan shi da Allah in an mishi magana ya yi maganan banza ba ruwan shi da addini Allah ya ce innahu innahu qanna allan ya'ud bala bala inna rabbahu kana bihi basira Allah subhanahu wata'ala yake wannan mutumin da ya kasance a rayuwarsa na duniya yana cikin jin daɗinsa ya saki Allah inda shi wannan mutumin zanna ya yi tsammanin cewa allon yahuwar ba fa za a dawo da shi wurin allah ba ma'ana ba zai mutu kuma a dawo da shi gaban allah su na wuta. domin duk wanda yake irin wannan rayuwa da yana da tunanin zai mutu je gaban allah ba a tunanin zai irin wannan amma ka ga mutum ya je wai yau musulmi ne a wata na ramadana zai yi iyalansa kariya zai je umara ba fa umra zai wani zai zo abuja ne ko lagos a hotel wani ma a gare shi da za a ci gaba aiki hmm. akwai manya-manyan hotel zai je da 'yan matan shi ne yi ta iskanci shi bai azumi ba abin da ya rame ya kare ce yi in an yi istighfar Allah ya yafe wa mutum hmm. wannan fa abin da fadewa ke faruwa ne fa abin da yawa yake faruwa shi ta rayuwar nan wallahi ka bi ta hankali wani lokaci sai kaga irin wannan ana karanta aya ana kawo misali da wani sai kaga wannan nikin da bayan mutu ka ma iyalan ka kariya ka ce za ka umara kuma wata azu amma ka je hotel ka kwanta kuma kana cin abinci da rana da karuwai ko ba karamin kuɗi za ka ba karuwan nan ba wani yin rayuwa ne wannan to saboda haka shi tunaninsa kwata-kwata zanna allan yahu innahu zanna allan yahu duk tsammaninsa da zatonsa da ya ƙirinsa cewa fa ba za a dawo da shi gaban allah hmm. bala allah ya ce kyale shi ba yadda lamarin ke inna rabbahu kana bihi basira ai ubangijinsa mai gani ne kuma ya san abin da yake yi duk abin da yake Allah ya sani ai na'am Allah ya ce wala uqsimu bishafaq والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قلنا عليهم القرآن لا يسجدون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fala uqsimu bi shafaqi hmm. Allah ya ce ina rantsuwa da ashafaq shafaqi me Shi ne irin lokacin da rana in ya faɗi jaja din nan wanda idan ya buya aka ce ai shafaki ya buya shi a lokacin da sallar isha yake shiga to wannan jajin Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da shi wallahi wa ma wasaka Allah yana rantsuwa da dare wa ma wasaka da abin da daren ta kunta na'am wasu malamai suka ce da duhun dare kaga Allah yana rantsuwa da abin da ya ga dama wal kamari da wata idan ta saka izan ta cika ta ka yaushe shi ne malaman suka ke ta kai lokacin yana kwana goma sha hudu ai yana da haske ba na wasa ba duk Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan rantsuwa kuma rantsuwa ne Allah subhanahu wata'ala ya yi da me da halittu ke kenan Allah ya halitta ya yi rantsuwa da halittunsa amma me hikimar rantsuwan Allah subhanahu wata'ala ya ce latarkabunna babakan am sabakin hmm. lalle ku yan adam za ku hau wani matsayi bayan matsayi za ku hau wani mataki bayan wani mataki wani irin mataki ne malamai suka ce mataki na farko kai mutu. za ka zauna a dugon manini daga digon maniyi za ka dawo gudan jini mm. daga gudan jini za ka dawo mai tsoka mulmulalle wanda za a iya turawa a haɗe sannan kuma sai ka kai lokacin da za a haifi ka mm. da an haifi ka za ka zauna a duniya za ka faɗi nan ka tashi nan daga jinjiri ka shiga position na kafar rufe ka fara tafiya ka gamu da ya can ka fita ka fada nan ka fita abinda fa za ka dunga cin karo da shi kenan ba hmm. ka shiga matakin farin ciki ka tsallake kana murna ka shiga na bakin ciki ka yi bakin cikin to shi ne fallatar ka bunna sabakan albabakin lallai kai dan adam za ku hau wani matsayi mataki bayan mataki matsayi bayan matsayi to kenan wanda ya samu kansa irin wannan ashe ya kamata ya san cewa wanda ya yi shi shi ya fi dacewa ya me ya bauta masa sai Allah ya ce fa malahum la yu'minuna hmm. me yake faruwa ne da kuka ki imani da Allah subhanahu wata'ala me yasa ko me faru da ku me yasa ba a imani da Allah kangarewa jin isa ko zalici wa iza quri'a alaihimul qur'anu idan aka karanta musu alqur'ani irin wayannan mutane. la yasjudun ba sa yin sujuda kuma mun ce in an karanta nan kowa ya sujuda shine sunna

cewa muka yi abu huraira ya karanta kuma ya yi sujuda suka tambaye shi ya ce annabi ya yi saboda haka shi ma ya sa shi ma ya sa shi ma ya yi saboda haka arna ne aka ce fama lahum mai nuna me yasa ba su yi imani da Allah wai za kuri a alaihimul kuranu la su la yasjuduna idan an karanta musu alkur'ani bijirewa suke yi ba sa yin sujuda ba ruwansu da Allah sai Allah ya ce ne بل الذين كفروا يكذبون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله سبحانه وتعالى بل بل kyale su hmm. yanda lamarin yake ai allazina kafaru yukazzibu bal allazina kafaru yukazzibu bari wanda suka kafirce da Allah subhanahu wataala ƙaryata ayoyin Allah suke yi wallahu a'lamu bima yu'un lalle Allah ne mafi sani da irin abin da suke ɓoyewa a cikin zukatansu da abin da zukatansu yake saƙa musu na sharri Allah ya sani kuma zai maganin su Allah ya ce fa bashiruhu kai musu bishara bi azabin alim da wata irin azaba mai tsanani mai fasa jiki domin alim alama abinda jikinka ma cikin jikinka zai fara ɗauka ba wai ma waje ba kamar yadda wasu malamai suka ce daga cikin nau'ukan azaban da ake a lahira Allah ya kiyaye akwai azaban da za a yi maka na ruwan sanyi wanda jikinka ne zai dinga tafarfasa yana fasa cikin jiki ba wai fata ma ya daye ba azaba mai tsanani kenan sai Allah ya ce duk wannan bisharan da za a yi masu girman kanta wa'anda ba su sujuda sun ki su yi imani suna karyatawa da ranar lahira Allah ya ce ya san abin da suka boye ya ce to ka musu bishara da azaba wanda take mai tsari hmm. illal ladina amanu Allahu akbar amma wanda suka yi imani banda su hmm. wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai banda su wa'annan kan yace lahum ajrun suna da wani irin lada gairu mamnun wanda baya yankewa ko ba za a musu goyi ba saboda haka bayan Allah na gari suna cikin ni'ima a kowane lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikinsu abinda muka faɗa ne daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana a ah,